kuma muna cikin babi na nazari kun na amfana na amfana eh? baka amin amfana ah, ba wani da abu baka amin wani na alama wani to muna tare kuwa

wata amin uyina haka nan kamar shekara wadda an ta ayyana wato don hajji ya ayyana shekara don ya hajji aka aka ba hafiyar ba hafiyar ya aka ba ku da kai don ta shuwa da kai amma ta aka ba sama ba muna tare da kuwa to sai ya hita da shekarar da ya aya amma ko da yake an gama haji to abin da malam ya ce wani ya ƙabili to ya biya shi amma fa alaihi alhadi bila biyu tahiyar ya sama to zai ba da hadaya amma ba zai dawo ba amma ya biya hajjin nasu ya rama shi au lam ya kadir akwai wani abu na mallar shahi wurin au au da lam ya kadir ko kuma lokacin da ya ce ya sun bai da ikon ya hajji bai iya tafiya ƙasa balle ya zo shi yi hajji din to shi ma ba alaihi alhadith bila hudud sama da ya sun bai ita kafa ina misalin wanda zai ba da hadiya bai dawa wa ka riƙi kan mutumin yamma mutumin afirka makarar nisa gare maimakon ya lizin sama kai ya kasa yadda sama to ya yi ya ƙare al'amari ya kwanci to shi ma ba alaihi alhadai bila rujuin marake ba ina misalin inda bai dawa wata an farraka kamar inda da ta nan da ya kai ya kace maganin ga ya kace makasar da ta ya kada mu sadi sai dan zamna ya dan taba kuma lokaci kuma tashi kuma da kuma dan zamna yadda cewa ya wa alaihi mashi kamata da ya tashi musamman bai maka to ka an fara ka to shi ma fa alaihi alhadi an ka ce in ya rarraba da uzuri ma na yana fi kare ya ce wani wanda lawo uzuri suna gara da kuwa ko da babu wani hambari to fa wa fi luzumi jami'i shin a cikin lizinta mai dawowa ya ta kasa duka bi mashayi a kabatin da tahiya ya yi zamra ta akaba ƙasa ya ce ya yi zamra ta akaba waru ruku ohura da zai na kuma jehi wacin jamratul akaba a saniya sai ya hau bai samu hutawa ba to shi sai ya koma dawowa tun daga farko da yake jamratul ula da yake jamratul wusta da yake jamratul aqaba kafa ko ko a'a ya hurce ya ba da hadaya a kawo wal hadaya wajibu illa fi man shahida al manatika fa nadabun ita hadaya wa wajibi ta sai wanda ya zan ya halarci wuraren ibada sama duk su ya halarci su amma sana halarci to wannan kan fara da wannan an su ya bada hadaya to inda zai bada hadayan nan in bai dawo ya tafi ba wajen komawa sai aka ce walau mashal jami'a ko da ya ta ya duka wannan wajibi wannan musafi to mun kare da wannan yau wanda ya alwashin zai na masa shi ya hajji ƙasa walau sada da ya ce ƙasa ya ƙulla harba da aji kuma ya ɓata ta ya ce ƙasa ya ƙulla harba da aji sai ɓata ta a san mu da kika yana musu dai wa mashafi ƙabali amma in za a rama ce ƙasa to daga ina min al-miqati daga miqati ash-shari da nan da ya kasa sai ta ya hauji ya sai hauji ne sai akai miqati akai rabiga kuma ba tana ruwa daga nan ya gargada rana wa in fatahu muna tare da kuwa Ya hajji ya furce mishi wanda ya lizanta ba kai da ya haji kasa da nazari to ja'alahu ya ya tahiyar ya hau ya tafi ya alwashin zai na shi haji kasa amma ya hau jirgi ya sauka ko da ya ahama an sauko da arba haji ya yi to ja'alahu ya sanya tahiyar nan cikin ni yi umrata jirgin umra duk abin da zai na umara nan kasa zai bi bai to sanna ayi yi wara ki fi kaba'i in sai ba ɗin zai hawan ko sai ki hawan ba komi mun gane karatu wa ina hajja na waya nazarahu wa fardahu mubrida aw qarina ajaza'a an nazari idan mutum ya zama saruri sai sai da niyya ya zo ya niyya haji yana niyya haji ne na alwashi wanda ya alwashin zai ya hada da haji ne na farilla wanda bai taɓa yi ba ya yi haji ifradi ko ya haji kirani to a jaza a ne nazari ya isa mai gani albashin amma na farilla baɗi ya dawo baɗi ya dawo wahal illan lam yanzu haddan shin wai inda bai isa mai ba in bai alwashin hajji ba ko ko ya alwashin hajji ya isa mai tawilani wa ala sarurat ya samu gaban zai ja'aluhu fi umrati sanya wannan ta cikin umrati ya sanya ni cikin umra ya sai aikata hajji ya sai aikata umra bayan ya ƙara umra in dai yi na sun maya hudu sannan shi hajji min makata ko makata min kata halitta sannan shi harama da haji daga nan makka amma yau shi adal faul maza mun ƙare da wannan wa ajjala ihramun fi ana muhrimun au uhulin amma in ɗaya da biyu ne kada ya gaggautar da harma in yace ana muhulimun in fa'altu kaza ko kuma in kaza ya wakana to ana muhulimun to abinda ake nema gare shi maza shi harma au uhulimu ana ko ko ni harma ba ne amma sharadi in ɗaya da yau ne in yi kaidi da wuni kaza ko wata kaza mun gane karatu ina misalin inda yake yin harma nan da nan kamar wanda alwashin harma kar umra kamar wanda alwashin harma da umra mutulaka ita umra mutulaka na in lam ya adam an gane amma in bai rasa sahabatan rubka ba in ya in bai rasa rubka ba ya ce zai yi harma da umra yanzu yanzu ake tafiya in ya samu karanta abokan tafiya lal hajja amma ban da haji ko ya fi ana muhurimun da hajji ana samu abokan tafiya hajjin amma ita umra ana samu abokan tafiya ko wani da umarta abadan illa lil muhurimun da hajji umra ba ta ni kati gura gari ka ni kati makani gari ka ba ta da kamani ita umra wal mashal ko ko mashal ko mashal ko amma bai da zuke zuwa kasa ba makka to amma wa mashal da kuma ta tahiyya amma wala ashurihi cikin wata na ga shi haji mun san ko wura na ko na ko ko ko an fa yan wala a ni in wasala to ka ji wa magana kuma ya ta samu maka ya ta yi li a shurihi hajji amma in wasala yanzu wanda ta yi nan zai na maka kasa ya ta cikin wannan shawwal kina kai maka ko hanya tsokar take babu dan wasi zai taimaka taimalla dole na kai maka wanda addu'a ta ba ta maka in da ya kare ya yi wayalla in ko ya zamba ya kai a wannan lokaci wa min hayan su ya silu to daga lokaci ne ke saduwa kenan sai ya fara tun daga abin nan ah, rajako ko ko um, sha'aban sha'aban da ya ka yanci a bara kai wata hudu ba kai wata hudu kwana goma ko ko da wata hudu kwana shidda yau da mutum da gane magana ke ɗago wata uku da kwana shidda ko yau shi a ranar tarwiyya don mutum ya ce ga ranar tarwiyya wata uku da kwana goma ya ba magana hajji sai ya wuce da to amma wata magana da muka yi hudu ga alal asarika goma da dan shi wala yalzamu fi mali tilka abadi aw babiha aw kullu ma akasatibuhu aw hadayun li ghairi makkata aw ma da ghairi illa bi rijin mallakahu aw alayya nahar fulanin ya da mutum wala ya yalzam ko bai rizance shi ba cikawa inda yake malibi ka abatin dukiyata na ba shi ta sadaka a kan ka'aba au ba da haƙo ƙarrayen ka'aba zambula au kullu ma aka su ko duk abin da ke tsoron wuri duk abin da ya kasuwanta na ba shi yin ka'aba au hadayun ko kuma duk abin da ni kasuwanta na yi nazari ne akan hadaya amma da gaira da ba shi shi ba ga maka da gaira da to duk waɗanda abubuwa madarikin mushin waɗanda ba abin da ya shi Au ma da gairin ko ko dutiyar wani illa yurid amma in bai ne in mallaka ba amma in ya ne in sha'i in ya mallake ta to wannan ya mallake ya zan nan nazari na ta'aliki au alayya na har fulanin ko ko sokewa ne ya tabbata ne shi to ya ada to na ada ko walau kaliban ko kura dan uwana illa ne yanzu bil hadin